tauraruwa muke da mm, ita ta ce mu ne a gidan ku ne a gidan mm. kwarai zainab <laughs> wata shahararriyar tauraruwa ce mm. za ta haska mana to tauraruwar tamu a yau ita ce balaraba ramatu yakubu kwarai da gaske kwarai da gaske ita za mu kasance tare da ita inda za ta haska mana zainab to masu kallon mu sai a kasance tare da mu domin ganin yadda tattaunawar mu zai kasance tare da wannan shahararriyar tauraruwa ai kallo lafiya sunana balaraba ramata yakubu an haife ni 14 september 1958 yau na da shekara 57 ba alhamdulillah ni marubuciya ce na rubuta littattafan hausa da yawa kuma na shirya fina-finai guda biyu um, kuma ɗaya daga cikin littafi na an ɗauke shi an yi fim da shi yanzu haka ina da 'ya'ya biyar da jikoki shida yawa lokacin da na shigo masana'antar fim ina jin a shekara ta 1999 ne a lokacin nan ba fim ba na shigo na yi fim ba ne na shigo ne a matsayin treasurer ma'ajin kudi ta kungiyar mofan daga nan na tsillima kaina cikin harkar fim saboda an yi alhaki kuiku littafi na ne da za su yi fim din sai na karbi zan yi musu kwastum wannan kwastum din da na yi na shiga cikinsu na ga yadda ake yi shi ya bani dama da, da, da, so na yi nawa fim din to na fara fim dina na farko wata shari'a sai a lahira sannan kuma na yi ina son sa haka yanzu ga shi alhamdulillah ina yin juyin sarauta ayyukan da nake a industry ina ga ni marubuciya ce ni producer ce kuma ina yin costume kuma ina rubuta ina tsara labari na fim wannan shine ayyukan da nake na farko dai labarin saboda ana na fi kwarewa ina son na zauna ina da tsogama in ji labari kuma ina son in shirya shi in gyara shi ya zama a cikin littafi ko ko a cikin fim don haka ina ganin da a wannan abubuwan na fi kokari akan rubutu alhamdulillah um, abin da yasa na fi son rubutu bai wuce cewar idan a, a rubutu ina iya zuba duk abin da nake so na labari na je iya inda nake son na je amma a fim yawanci akwai madakata ka gane amma a rubutu ko dan rubutun ne na fi saba da shi ko dan shi na fara yi idan ina rubutu mantawa nake a wace duniya nake saboda shiga nake jikin masu wadanda nake rubuta don su don haka za ka ga yawanci duk labarin da na rubuta in ka karanta shi za ka ga reality babu yadda za a na yi rubutu ka ce ka yi pointing ɗin abubuwa da yawa wanda za a ce ba haka ba ne saboda ba na yin rubutu na sai na yi bincike so na fi nutsuwa idan ina rubutu fiye da harkar fim a cikin gaba ɗaya littattafai na gaskiya babu wani littafi na wanda za a ce wannan shine baya saboda wasu littattafai da an yi amfani da su a manhajar karatu na secondary uh, junior secondary da senior secondary school sannan kuma duk wannan yawanci tertiary uh, institution ɗina duk suna amfani da littattafai na sannan wasu ma turawa daga ƙasashensu sun ɗauki littattafai na sun yi kundin karatunsu da shi kuma sun ci sun ma aiko min da kwafis da yawa ina jin turawa wanda suka yi amfani da rubutuna su suka yi nasu kundin karatun ina jin mutum shida ne ka gane kuma duk turawa ne an ɗauki ɗaya daga cikin littafi na an fassara shi da turanci wanda ba bahaushe ne ya fassara ba ba ɗan najeriya ba ne ɗan indiya ne ya ɗauki littafin ya fassara shi da turanci shi yake siyarwa to kaga babu wani littafi a ciki wanda zan tsame in ce wannan shine yafi fi ni ina ganin alhamdulillah alhamdulillah duk littattafai na da na rubuta babu littafin da bai jawo min suna ba babu littafin da bai dau hankalin wani ba wanda ba ma a nan inda nake a zaune ba a wata ƙasa to alhamdulillah so alhamdulillah littafin da na fara rubuta shi ne kyakkyawar rayuwa amma kuma kyakkyawar rayuwa ba shi na fara buga ba kyakkyawar rayuwa kuma littafi ne na na na kama a ce wasan kwaikwayo amma littafin da ya biyo bayan wa zai auri jahila wanda da budurwar zuciya wanda shine mutane suke ganin shine littafi na na farko na yi budurwar zuciya kyakkyawar rayuwa alhaki kwikwiyo ilimin gishirin zamani wa zai auri jahila badariya ina son sa haka da matar uba jaraba ina jin ba manta ba tara ne dai wannan su ne littattafan da na yi a littafina na wa zai auri jahila littafi ne da aka yi auren dole yarinyar yar karama ce aka bata sarkin noman garin to akwai wani magana da yake faɗa wadda har gobe na kan littafin magana nake tunowa inda yake cewa abu yanzu wannan abun ba abun farin ciki ne da a gare mu ba ne da ke gashi na aure ki kuma yau na same ki budurwa ba kamar sauran ba kamar matata ta ba da ba ba za ki ji wannan ba zai sa ki so ni ba ta ce har abada wannan zuciyar tawa ba za ta zama taka ba to ina tunanin wannan a littafin wa zai auri jahila a littafin matar uba kuma akwai lokacin da ita uwar gidan bora ce amaryar ita ce a mowa burancin ta ko bai wuce da ta zo ta shekara goma ba ta haihu ba ga wata ta zo tana da ciki ranar da nakuda za ta kama amaryar mijin baya nan sai su biyu a gida ita uwar gidan ta san haihuwa ba shekara biyu kai bayan auren ba ta san me ya haihuwar ba ta zo ta same ta tana ga nakuda kuma kulle suke ta fito waje ta ga ko za ta gamu da wani wanda zai taimaka mata babu ta koma ciki ta tarar da ita tana murkusu ga ruwa yana zuba a jikinta ta fito da gudu na biyu za ta kuma duba waje ko za ta samu wani sai suka kicabas da mai gida. akwai kwanan wanka haka da ake zubo cefane na da da yaransa ya ɗauko ya cefane ta doke yaron shi ya taka tumatirin ya faɗi ita kuma abin da ya koro ta daga ciki tsoro ne ta fito waje ta zo ta haɗu da tashin hankali a nan ne inda ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so wannan kalmar da ta yi har gobe idan wani abu ya zo zai same ni nima ita nake <laughs> ita nake maimaitawa ka gane um, a budurwar zuciya kuwa matar ce mijin kullum yana aure aure yau ya auro gobe ya saki sai ran nan ya zo ya ce da ita yau zai yi aure sai take cewa da shi alhaji kullum a haka zaka taɓe kana aure aure ya ce ai kudinsa yake aura da kudinsa yake aura ta ce duk duniya ai duk um, duk yan uwa sun ɗauke ka ka zama na mamaji sarkin aure wannan ma ina tunowa a littafin budurwar zuciya da dai sauran irinsu da yawa alhamdulillah nasarorin da na samu a littattafai na suna da yawa saboda kaga dai na farko ni ba karatu ne ban yi karatu mai yawa ba daga firamare aji uku aka cire na aka yi min aure amma cikin yardar allah sai da ya zamanto um, turawan suna amfani da aiki na su ma suna samun karatun saboda wanda zai yi phd ya zo ya karbi littattafai na ya je ya yi akai ya samu wanda zai yi digiri ya karba wanda ma za su yi certificate sun karba to kaga wannan zan ce alhamdulillah saboda ni ban yi karatun ba amma ga masu karatun suna amfani da basirata suna a cibin abin da suke so suna samun abin da suke so kuma <coughs> yawanci ko ce ma ni kadai ce mace ta farko a Kano wacce ta fara rubuta littafi ni ce ta hudu a arewa gaba daya mace wacce ta yi littafi ka gane to wannan ya sa ni da na zama ni ce ta farko a kano sai ya zama ni na ɗauki dukkanin nauyin wahalhalin da muka marubuta mata suka samu saboda a kaina aka fara ba zan manta ba akwai lokacin da za a je tafsiri ko za a je maulidi a buga ƙasa a ce mu marubutan nan lokacin ma mu bakwai ne kawai maza shida ne kaɗai mace a ce Allah ya tarwatsa mu Allah ya karya mu Allah babu irin addu'a da ba a yi mana ba amma alhamdulillah da yake akan gaskiya abin yake har gashi yanzu ana ba mu award cewar mun yi abin kirki to kaga alhamdulillah <laughs> ta jama'a masu kallon mu wannan kenan hmm. kun da je da tattaunawar namu ya kaya tare da wannan tauraruwa kuma ba a nan muka tsaya ba sai dai mun dakatar da ita a cikin wani shiri namu na gaba za mu sake dawo da wannan tauraruwa namu mm, eh, ramatu <laughs> yakubu kwarai da gaske mace an gaishe ki kwarai da gaske <laughs>